jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada african tv wanda muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya ga waɗanda suke bibiyan wannan channel mai albarka za mu ga a lokuta daban-daban mun kawo muku bayani na magunguna iri daban-daban daga cikin magungunan da muka kawo muku akwai magunguna ingantattu da suka shafi wato karfin maza to yau ma a shirin yau za mu kawo muku magani ne na karfin maza a wannan kuma maganin ko da gaban mutum ya mutu baya aiki kwata-kwata idan ya amfani da wannan sirrin da za mu faɗa to da dan Allah gabansa za ta dawo ta rika aiki idan ko ta yi rauni ne to za ta yi ƙarfi ya kasance yana iya gamsar da iyalinsa ta yi wani ya tambaya ya ta, wai me yasa kuke kawo wannan eh, eh, topic din wato batu kuna yawan kawo mana magunguna da suka shafi karfin maza eh dalilin a bayyane take musulunci ya hana zina kuma wanda yake bibiyan abubuwan da yake faruwa yau da kullum zai ga cewa akwai complain iri daban-daban wanda za mu ga cewa sau da yawa za ga mata mazaje ba sa iya gamsar da iyalinsu wani lokaci za ka kuma shaye-shayen magunguna na karfin da karfin maza da sauransu da sauransu ya yi yawa a cikin al'umma to wannan ya yasa muka ga cewa mu zaben magunguna ingantattu wanda muke ganin ba su da illa a jikin dan adam marka ma jama'a bayani suna amfani da shi domin ya kasance suna raya wato sunan rayuwar auratayya suna raya wato rayuwar aure domin gudu da matsalolin kauce ma matsalolin da ake samu na zamantakewan aure menene kamar irin matsalar zinace zinacin da ake yi kasantuwar wasu mata mazajen su ba su iya gamsar da su su je suna zina wasu suna shiga ayyuka na madugo da sauransu saboda rashin samun gamsuwa wanda ya dace wato tsakanin miji da mata wannan yasa muka ga cewa ya dace mu rika muku irin waɗannan bayanai to a yau za mu muku bayanin wasu magunguna ne amma kafin mu yi bayanin muna roƙon arzikin ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka sanya subscribe da jan rubutu sai ku danna mana wannan subscribe din ku danna alaman kararrawa saboda a sanar da ku kyawawan shirye-shiryenmu masu ilimtar subscribe kyauta ne ba za a cire komai na ka illa iyaka dama ce ka samu da kar ka samu bidiyon mu mu kuma mun samu dama kana bidiyo a yau bayanin da zamu yi kamar yadda na faɗa a farkon wannan bidiyo shine zamu kawo muku bayani ne ingantaccen maganin karfin maza ko da ko gaban mutum ya mutu baya aiki kwata da izinin Allah idan ya amfani da wannan maganin gabansa zai dawo ya raka aiki idan kuma ya yi rauni ne bai iya gamsar da iyalinsa to da dan Allah uwar gidansa ko ce amaryansa za ta yi farin ciki bayan ya yi amfani da wannan maganin. a da farko wanda yake fama da matsalar raunin gaba ko kuma mutuwan gaba zai nemi wato garin kulba hulba an sani ana samun shi ne a islamic medicine School sai a nemi garin hulba cokali goma sannan sai a samu kurfa wanda ake kira da turanci cinnamon a samu shi ma cokali biyar shi ma gari sai a nemi garin citta cokali biyar sai a samu garin fijil shi ma ana samu a islamic medicine wato da ka je inda ake sai da magungunan gargajiya ko magungunan musulunci za ka samu fijil shi ma sai a nemi cokali biyar sai a samu lubanin zakar idan an samu lubban zakar sai a hada shi ma gari cokali biyar sai a haɗa wannan eh, garin da muka ambata na kuluba na fitil na kurfa eh, eh, da citta a wuri guda a motsa sai a nemo zuma sai mai yawa wato wanda zai daidai da yawan wannan garin kamar kwalba ɗaya ko kwalba biyu sai a haɗa wuri ɗaya a motsa sai rika shan wannan haɗin da ya yi cokali biyu da safe cokali biyu da yamma da izinin Allah idan haɗin ya ƙare ya maimaita saboda bai da wani illa a jikinsa in ya ƙare ya maimaita da izinin Allah idan da gabansa baya aiki zai dawo ya fara aiki idan kora wuni ne bai iya gamsar da iyalinsa da izinin Allah zai dawo ya yi ƙarfi ya gamsar da iyalinsa wannan muna gaya muku ne fi sabilillah kuma kar ku manta ku sa ma cikin addu'o'in addu'o'inku da fatan kuna jin daɗin shi da har wayo kar ku manta ku danna mana subscribe saboda mu mu ma muna jin daɗi a kasance kuma kuna iya mana comment ku danna mana like din ku ji daɗin wannan shirin anan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ku kasance cikin kushin lafiya